ina hada qur'ana kun da wannan qur'ani ya ji wallahi da cewa ji ada ko illa hada ya ji da ko فجعل ربك يا كنت تزوجه وأن رحمة يومك رحمة بعد لما رأت الثانية إذا رحمة تجي إن كنت هديتم كذا يعني كنت هديتم كذا إلى الفساد جاء برنا قلنا مو ما كنت كنا من كذا كذا كذا da zara an ya jiya sai koma muku tajibin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da sai ban tantar manzo Allah fa kun bida alaihi la ta sarrafa shi akan su haka za su rinjaye akan su da ta fara kiraiza su da take kiraiza walakin nabiyyu da ko da ko da banin nabiy walakin jizati alaihi la ta ya jiya gare su wa alaihi jahannama mun san ya jahannama kalmatin rabbaniyati mun san ya jahannama da kafirina hasira ita ce ainihin mai tsarewa da ainihin kafirai

كثيرا ثم هذا القرآن عندما القرآن يهدينا كثيرا بالتسيير جاء تفرقي هل طريقتي جاء تفرقي التي هي أقوم وفي حكم من بيتها أعدله مفي بيتها وأعدله مفي بيتها ويبشر المؤمنين كون أن بشر يجب المؤمنين الذين يعملون الصالحات يرجعوك عوك سعرا أدل أدل أدل كل من معجبا تعثر لما كثيرا تباع وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون وإنكم بالإيمان بالآخرة أعتدنا لهم ملك الصلاة abin da mun kuskula muka tabi azaban azaba azimin na daga ɗiyar mu gare su مولما عبسة ربيه الله ثم يساء عبد الله عذابنا ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان لكن مثل أبدأ بالشر بشر أنا نفسي إذا كانت وعادي إذا إيالك إذا أنا درع بيا قوسع idan mutum ya zo zarafi ya baci sai ga na zama wani da ya dame shi ko kuma ƴaƴansa ko kuma ya ga da sun baka masa rai eh, irin da a'a kamar yawan abuwa da yake da kada ya yi da shi kamar addu'a da yake yi bil hayri da alhayri kamar da yake addu'a ya samu ko da yake addu'a ya sharri ya same shi idan ya rasa ya baci ya samu da ya samu shi ne mutum ai addu'a jinsin mutum ya kasance a jimar mai karatu duk da ya da addu'a a ranar su suka kansa ya adam ya zaɓi wani addu'a suka لعدم النظر دكتور الجديد في أي تكفي أكيد الجوزة وجعلنا الليلة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتركبوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا yana yin laila muka yi dare wannan har da rana mun da wasu aya ce ne ayoyi guda biyu da na koyi na koyi guda biyu a lafi da kuma muka yi mu to tabaraka wa ta'ala wato dan adam inda ya ga irin wai shi ne alai wani kifi ke ta wai shi ne sani ba yanki shi ne bawa ne ubangiji ko ubangiji ne bawa wato idan aka ce bauta aiki na bauta a yi mata kaza a yi mata kaza shi ne bauta to ke na zan gama ko shi ne na ubangiji eh ai haka ne ko sai da haka ne ya ga yan zalimi daga zan magana shi ga ya ko ne ne ya farla to eh, ko kuma da zanzan ya ce sai a yi tsakanin musulmi ko ya kawo irin wanda ta tuka yana faɗa yana faɗa wasu daga yanzu da wanda ya dama ba haka ba ne eh, ibn al-arabi ya faɗa shi ne shugaban wani wato idan ka dubi aikin da Allah tabaraka ta'ala ya maka sai ka ji ko dawa ba ta gudu wa Allah shi ne ma'anar magana kai dawa ta gudu wa Allah sai ka dubi irin aikin da ya maka sai kanka sannan ka dubi ko abin da ya maka na rayuwarka bayan dai a rikta kanka ka fi kowa zuwa kanka sannan da Allah da muka sanya dani wannan hara da rana aya ce ne aya guda biyu ya magana wasu ne aya guda biyu ala da gaskiya muka ji sun mu kuma aure aya sun mai muka sake aya dare ai da lafiya muka sake ne da hakkin da yaji gulan da rasul dan ne ne ne ki tafki ne dan ku ku a cikin ka wani ina ku mu bayani ya ce ina da lafiya da ya ce wannan ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ka ga aikin da kai wa alali ya haɗa da kai idan kai wani ma'aikaci na domin ne ko ɗan kasuwa ne ko na da dare kuma kuma sai ka huta da yake mutum zai huta ga dare cikin nutsuwa kuma sannan cikin daren nan kuma an ba ta da iyali kuma an ba ta abu kai da kai da kai kuma ne cikin jin daɗi kamar yanzu na ga su tana cikin da abin da ya su ne su ne ne su ba sai a cikin labarai sai a cikin ra'ayi cikin dare ka kuma kana ka kuma da ka ga abin da kake so to dai kuma kana bala'ama ta zalunci جيبوا لنا حيث الله يكبر تبارك وتعالى بيتا يكتشي هاو كتوعا كتوعا هاو كتوعا كتوعا كتوعا باق ومتوجع الله قولوا في كورا بلد المجابة بلد المجابة لا يكون جبير هو كبيرة ولا تنسي جوع حي العراء وفي جبير ولا في جبير جميتي فالعالم التسمية كمان يكون في الإسلام لا معروف العالم في كله هي جبتين بايتي هي جبتين بايتي باب كلية كلها إيه باب باب بروا بلا براع بي ومن جدا في عدوك دعايا في رجماعة جوا عدوكي في بيت في جماعة يباعي يباعي جوا فهلا بتاني عزيز من جماعة ايه جدا من جماعة جدا ما جرد عدوك ميزا ويجلس من جماعة جدا ما كي با سلسي من با سلسي من با بسين با بسا حتى يراني إذا انت أورو ما أسكي سيسي كارجو با سنة جميز من الوضع في قدر دولا من يوكيد من الوضع في قدر دولا من يوكيد من الوضع في قدر دولا من يوكيد من الوضع في قدر bai fita tana ji ba eh. kowace shekara guda kuna ganin da kaza kana ganin da jami'ai in da jami'ai nan bai za ku eh. eh, ba kuma na ce sanar kuma na ce Allah Allah kuma ka gane kuma na biki ni ne ne guda ma da ba mu aljihu in da tafiya kai kai tafiya daga mota duk da gani ya kai ku sai ku in da kuma da mun kun kuma da ai ne da ku da ku sai ku biya yanzu ya wani da ku ba ku ba ku ku ba ku sai tọ́lọ tọ́ ìyàjú ilé ìdí ìlòjì tó kìí lòjì tí èdè ìdìbò tó kìí lòjì lòjì ilé ìdìbò tó lọ́wọ́ máa bèbè ilé ìdìbò tó lọ́wọ́ ilé ìdìbò yóò ṣe ìdìbò tó kìí lòjì tó kìí lòjì ilé ìdìbò tó yẹ ló ń fi àdúgbò mọ́tàní ilé ìdìbò tó yẹ ló ń fi àdúgbò mọ́tàní ilé ìdìbò tó yẹ ló ń fi àdúgbò mọ́tàní من تركوا بعض من سنتك دابا ما سنتك كم ما ممكن ما سنتك إلا تأخذ بعض من أول ما سنتك يقول لي إذا إذا اللي تقول لي إذا إلا ليش إذا ليش ليش ليش ليش kuma da jiki ne ne ne shi ne yawa wani mutum yawa wani mutum ya rufe jiki a yin zirar da jiki ba ana yi a yin zirar da jiki sanin babu ba wato sai a yi zirar da jiki sai ku sani wato yana ce kaya ne na kwastan da aka yi yanzu sai maka a ce a ce ya tabbata su bukatar su biya sai ce wanda ne ne ta ba'a da ba zai ta san su aka ji aka ne ne shi ne gaban da mutum da ni kudi ne muhimmai a yanzu lokacin sai a ga mutum sai a ce ka sai mu Allah ta bayyana jikin maka duk wala ba su kuma yadda ga Allah zai yi a tafiya da kuma da mun ta ko guda yadda ga an yadda ma ko da guda yadda ko ya ci son Ibrahim yana shawar in zai yi kasa ai maka shi in kana so ko kuma kana so biya a kai mai to ko ne biya da biya ya ko na ya da ba da an ce da ke da mai kudi da shi ne gudu yarda mun ta fara ne yana ta addu'a da za mu tabbiya sai ku nuna masa yadda kansa komai yadda yana wani gida irin naku na kifaye akwai wani da ke iri biyu a ciki akwai ruwa akwai komai su ka je ka nuna su ga yadda wani wani da kuma suka suka tare wurin Allah ya kai ta to wanda gida kan Allah mutum ya komai wanda gida kan Allah mutum ya komai ko ba komai da ya ce ga mata akan lafi shakku ai bi ahmad tablahu Allah da da da ba da mutum Allah ba da mutum Allah kowa ne mutum ya ga Allah كل التي يفعل بين السرعة المقام تتبع الله كل هذا الله يجيها بريء تبدش مع الله فبتنال لغاية الغرفة كنا قلنا وغيرة الغرفة سياسين حتى يجيب الغاية الجنة على الله بالله بيقدر بيدي الله مش بيقدر بيدي بلا تشرع أما القوة ثم على الله ولا ما ياتي الا هذه ممكن يا آية رنا ممكن اتهم آية من an yi a abin gani ya a cikin da bai da haske dan da ne muke da tun tabi don ku nemi fallanin fallanin ku a cikin ga ne da kuka da gobin ku shi ma falala ne bai ya ga tattarai eh, tattarai ne ake bada idan kuma ake da gari to kudin da ake dace ba da ake shi ba idan ma kike yi ko da kake noma kike ga ka dan noma ka jinja ba ka jinja ba dai da kun da kuka maka da ba da kun da ake maka gari ba da da ake maka ayan ba eh, idan ka daura ma ka san irin da aka ka da aka ka ba da kuma da kusan tattara da maka yana da amsa ya danta fita da shi yadda kuke noma kuke na abu في الكرم يقول في المجاهدين اللي كبروا كذا بالبربري ولا كان من انا بسيل عرض يسوي سرير da kuma ko in ko da ni zai da ake bukatu ya ga gare shi tabbata da mun yi bayanin sa ai dai wallahi mun yi bayanin sa tiyanan bayani ko ko ko kadiran bayani fa kuma wa insani nabiyana إله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ولقاوما من شرورا يقول له مثل أن الله أمره أن تم تغير آية هي تغيكك في أمي في كلها هذا أنا من يأيكك أنا من يأيكك في أمي في أمي في أمي كنت أكد القوة بجد عندك لأن اللزوم درجة فيه الشوى أشد شيء الذي ترمي فقال مجاهد لا مجاهد يقول لا من موجود بعد أن الهيئة فائدة بأسوأ فوقتها كل الله فيه نفسه ورقته فهو بقى تكتر باع ما لكثير من القياء عبير المتاع تنتظر من النتيجية كل مرة مرة أرض دينه أو تقول كوكو أرض دينه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وانا كنت بقول لك كنت بتتكلم لو كانت كنت بقول كتاب المتاجر مكتوع امور بتاع في اشياء امور بتاع انا عمل هي اجر في كيف يلقاوا هذه الشيء انا اقول ده بتاع كده يعني كده انا كتاب القلة عند عينهم منشورة القلة دي كتاب عند wato yanzu ana ba shi abin buɗe a shi abin daidai baya kika tare kika ne guda biyu kika tare da kitaba kan shi da kawai mai sura kan yau kan da yi za a ce da shi ra'a kitaba ta karanta na kawai ta ka fahimta da suka yau ya isa da kanka yau a ranta hasiban mai duka da gare ka muhajiran mai hisabi to ka fi sai sai a duniya ba ba sai ka gina yana iya kan hisabi ko ya kan hisabi duk irin su da ka ubangiji ke maka ya sai ne maka abinci ya fere maka ruwa ya fere maka ruwan sha ya fere maka numfashi ya fere maka abin da zai lafiya kalai kana ganin wasu ba bayanan abu, kana ganin da mai irin gara amma bai da wannan da yadda Allah ya maka da mutum na irin kana ganin Allah shi bai gani da kago da mutum irin kana kana ganin da amma kurma ne da mutum na irin kana ganin ka a an da eh ka gani ban yatar abincin ba ko kun yata abincin abincin da ka hada eh, sai Allah ya maka wannan bayyana sai ka ga gaji mana ya kamata ko kuma ka Allah ka ne da kamata من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا mani daga wanda ya shirya Allah ta musu shi da yi da inda ma kuma da yake dina shirya da lafi dan kansa da Allah ta yare yake da yi dan ko ta gari ko shirya suna hawa ne ka ne saboda wanda ke bata da inda ma ta kai da yare ne na bata ana ya dan kansa ai da Allah isma idan dai ne sai ya na kansa ya ma ku zuwa wajibati ya ne shi ba ta ai azumatin ne dai shi ba ta bude ba ta dota zuwa ya

أمرنا مصر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما هلكنا من القرون من بعدهم وكفى برب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم ina arna dan muke rage wani irin ga wata na Allah kubba alƙarya amar na sun hori muke da siya da wajen daɗin ta haka na zuni duka na zuni ha da wajen daɗin ta duk ana yi a kawai shi ne shugabannin ta da ta'atu da biyayya ala da zamu rusulullah bisa alkan mai zannin mu da kuka godiya kuke ba ku ɗarki a ciki sai ta har yi ku fita an amina ga barin umarnin mu ta hatta ala ya halkai ne sai zance wato tsinkanta a kanta shi ne bil azabi da azabtarwa ta dammar na ha in ka halaka sai halakar da ita ta damiran halakarwa ta halaka na ha in ka halakar da ita zai da ki ali ha da halakar da ha danta wata karibi ha da rosa ta Daga lawaye? Daga lawaye. kamar da muka halakar da yawa ai an na muka halakar ne yanzu daga ayyukan al'umma al'umma al'umma min da ne min da ne ya ka fadi rabbika bil ne bi badi ne kabira ya aiki da ubangijin ka ta ayyukan mai janyo kuma masanin koyayye da bayyane da zunubban bayan ka halin da masani duk ya bi ya hada koyayyen ta ya ga ya da kuma zahirin ta ya ya ta'allaku duk yana ta'allaki ne duk ne da ne ان تؤمن بما لا علينا ان تؤمن بما لا فيها ان تؤمن بما لا فيها ان تؤمن بما في الجبال ان تؤمن بما في البيت ان تؤمن بما في الوفاء ان تؤمن بما في البلاد ان تجاهد عشان لا يغير لا إليك ان تجاوب عليكم ان خرج من العلم اذا بكية وترجع الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ان كان متفردا على الجنب ان كان متبصيرا وانت ثم ان كان الله عليه وسلم don ɗan makaranta masu nema suna makaranta Allah ta taimake su don girman zafinsa kuma ta sarrafar da ayyukan nasu ilimin nasu a cikin dosa ya aiko abin da musulunci gudunmuwa don Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta taimake su yayin da Allah ta taimake Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda suka karkaro wannan da zai ta malamai sai malamai su jami'a Allah ta tafi da alhairi don duk wanda daga natijar وده انا اللي عايز كده كده حديث ابن جابر كان رجع وتسيب انا زي الرسول وتسيب الخروجه انا كنت بتاع خير لما كنت بتوسع على لما جيت اسمع وانكم مثل دعوه انا كنت بتاع خير دول اما لو تعلمون ان الله بتكلمك الكيكه بقيامه وساعه البركة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كان كل بلاد لأن الله بلاد ما غيره من درجات الكبيرة أن كيف عندكم من سيرة معنوية فلا تكلم ما لا فيها أن لا تكلم ما لا فيها كيف عندكم من سيرة معنوية بل كنت عارف سيرة تبدأ على آخر لا تبدأ هنا وكان ففي الآخر اسمع الله إلى عبد الله الحمد لله الحمد لله أنا mana tambayi kamar haka. Tambaya ta farko ما assalamu alaikum. Allah ما ta tambaya ina tambaya. domin ɗabi'a ne kuma da yake faɗi da wasu biya ya kwanta da muryar tashi na biyari kuma ya yi faɗi da wasu biya ya guda har sai da aka fara kiraye-kiraye ya yi aka tsani wanda ake ma tashi aka wuri mai kuma tashi mai jefa da kasarwa. Yadda ke da yan tashi ba, idan a ganin da ya sa kuma yin tuni da arwala bai samun sahuru ko ya sahuru kula sai ko na ganin zai yi arwala har kuma yin tuni kuma ya sahuru ka ba tare da kurce wakati ba ko ya haka ya bi. Sai da mara da wasu arwala da malam ina tambaya tambaya ce malam ne na nan ilimi a guda dubu talatin inda aka yi zama gidan biya. Ina malam كلام عن اللي هو يقول بتحريم دلوقتي الاسم يقول ان هذا القطع فرصة ويقول ان هذا القطع فرصة لا جرى السوحة يقول السوحة لا لا لا ما في الوقت لا بنوك الكي ويقول ان الله بعد بنوك الكي اللي هو عميس الله عليه السنة تتعادل جوب عقل وكلا يقول في جنة بعد بنوك الكي لما دالة فيه هو لما تقول بنوك الكي كل بنوك الكي فلما تنبقى في جنة بلوك الكي معنا يعني كنت ينبقى في سياراتي في الأراضي yi wani masallaci na musamman na kira ba su ta a yanki da wannan masallaci a karatu. to yana da yana jahanci ne yana kuma yana jahanci ne yake shi wani masallaci ne shi kaɗai wasan lokaci saboda haka shi yana da wata niyyarsa shi ne yana suka nufo da abin da yake nufi. wannan jama'a da basu assalamu alaikum ya ba da malam hmm. ana ga wannan sai salama kuma ka gama wajen kwallo shi da annabi sallallahu alaihi wasallam an sai ne da kauna wadda ta wadda in ki ne ke da kauna wadda ta yi aure ayyo ayyo ko ku ne ke da kauna wadda ta yi aure ya abin da mutu yana gida da da da ba ta بالنوبة ماذا يتموت وكيف يتموتون ما تهيب دين المدى لمن يمين يقيت من الله على وكذا ما ما تبدأ كما تعيني كلها تجي بالمين تتعيني كما تتعيني أظن في عيني كيف وإذا تقيت كده يعني تلدعوك من السبب بتاعك sai kuma ya ba karanta ana ciyar da ainihin yan zuwa wanta ana kuma ya fito su sadaka to yi don Allah Allah zai zata masa kuma ya dangi mai kan ma shi na da mai zata masa wani wani masa wani garban hadu ne da ya fi kyau amma dai ba wajibi ne ya ɗauke su yi na neman malam da Allah na neman bawan bayan kala da malam da wasu da kawai sun wani su kawai biyu na neman malam da lafiya. Allah kuma na gaba kuma Allah kuma wasu wani kuma Allah kuma wasu wani kuma Allah na gaba kuma Allah kuma wasu wani kuma الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإنسان من الله إخلاص الله من الله الله تعالى معنا يرجع إذا أقرأ إلا تنبيه كما نقر لأن الدين ومن تبتلى بمن من الصالحين ومن يكون التي أعطاها أقم الصالحين وكم تكون بعد غير الجماع كان من التي أعطاها أقم الصالحين وكم في فاعل كل من يرجو مع المسلم من أعطاها وما إذا أعطي مع المسلم بألا يتبين أعطاها أقم الصالحين وما يعرفوا بشيء من أعطاها فإذا كنت أعطيته ألا كان ذلك بالعمل kuma wani yana wani sai da Allah ne da akwai abin da za mu kuma kan ta ilimi da wani ya kama shi ne don ya kama shi kuma hada da wadannan iya iyaka wannan su da Allah ya Allah ya harga ya su kuma ya kuma ko ka Allah zuwa dole la gane wannan ka da Allah kullu shi kadara to ita ake karanta idan da ya kuma yana karanta duk ya fito da jifa da kulli ko da gidaji ko na kajatin ko kala da zaki كده خلاص يقول عملت ايه عملت ايه بك امك بك بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الذي كان إذا الله أحسن الله بلد الله الدنيا الله تعالى الله مال الله بوضع الله على المسلم الله تعالى الله الله بلاد الله بلاد الله يجب الله يكون الله كل الله كيف اليوم التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يبارك معنا معنا وتعالى نبيا ولا يبارك معنا اليوم التوفيق أن ولم يكون لم يمني الله لأولاد أولادنا يجب أن يكون لا يكون بمعنى يكون لم يكون لنا بما يكون لي صح وخلاص يعني انا مش هذا لا لا بقول لك يا الله وتعالى ان شاء الله فيك انا هجي بعد خير بغير ما تعمل بيه بسم الله يسمي انك بسم الله فشي ما تقراه وقت ما تباع لو غير بسم الله في كده أبيع عليك النبي فعلا جاي من أخيه من أبيع فعلا ألا أحتاج محسنين أبيع ألا تنكر غيرك أن أبيع من أنكمه لكن يوم من دين كذا ما أبيع كذا اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد العبد اللهم صل على محمد العبد لا اله الا اله الا هو الا هو حي اله حي قيوم لا حول ولا اله الا بالله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين احمد الموت الى ان لا تقع ولا تقول اله ولا تنسى ونسال نسال الا بالله لا لا ولا قوه الا اله من الجامعه فاتي بلا علم على فتى ولا اجل وإن يقول سيد وإنهم مكان دوحنا دوحا منه هي جدا أن يتكرر مكرهه يتكرر مكرهه نحن أن نحفظ على ذلك أن نحفظ على ذلك أبدا سوف تعرف الذي يمكن أن يهتاع عشان يوم الخميس وحد ولا أن يحافظ على نفسه بعدين لما بدأ الله يوجد بين أن يحافظ من الأمن ثم حدثه بألا أن يرجع ألا أهداه شكا يا لهوة ألا همه الدعاء التي جاء لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن فن إسقاط أزمان التي ألا أن فن أنا سيدنا محمد الفاتي ولا أدرك ولا فاتي ولا فاتي ولا فاتي ولا أدري لا فلا تجمع وعلى آله وقدره ومقداره الأجيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thank you. shafi na ɗari da sha